Thank you. ka hajji a idan mutum kwana Allah ya kasance za ku ga alamin na kuma yin sallah ga ya domin ya abuwa na abuwa اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وشاهدنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا ومن ان يعدو الا ان يريد الاقرار اللهم اغفر لحينا الا كلام كان معصوم وميتنا ومسجونا وشعائرنا الواحد منها من إلى جنون حسن القيامة وبعيننا الواحد منك القيامة وقوله وكبيرنا لنا وكبيرنا لمن وذكرنا لمرض على لمرض فنزلك يمنع الدعاء تحت الجار ومنهم وانا حشيت الجمعه ومن آه، سماهم الشيخ الألباني الشيخ الألباني يا شيخ وروي عن حياتنا وما رويت لك حياتنا في مثلها عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أروي وجودك عن ابي هريره عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما جئت يا كعب اتباع اللهم من حياته منا فأحيي على الإسلام ومن ترك بيته منا فتركه واثما اللهم لا تهلنا اجره ولا تذلنا بعده فاتمنى ان يحسن أدعو يا عبد صلى الله عليه وسلم اللهم من أحييته منا يا الله دون كراية شكرا وأحيي على الإسلام كراية شكرا ومن توفيته منا ولا تشك اليك فشركته فتوفه على الايمان كما بين يد الايمان اللهم لا تمنع اجرهن لا يرشدون الا تنهر كمن لا دار لو ان مشروع مصيبا ولا تجعلنا بعد مبايا الموضوع كفر الشرك لم يرى وان يموت يقوم عليه بكل حي على ما نزل عليه سنه بين عيشه

a gaba da na ibrahim ibn muhammad ibn zubya haddasa muslim ibn hajjaj haddasa na harun ibn sa'id al-ayyi a gaba da na ibn wahabi a gaba da ibn ma'awar ibn salih an hajji ibn hajji ubaid an jibin ibn zubayr an jibin ibn zubayr ya ce a rahimahullah سمعت أروى بن مالك النادي وشهور الصحابة أن النبي أبو بن مالك رضي الله عنه يقول يا نبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة وكرانا ماذا الله يسلم وكرانا يا يأتوا بقول قابل من ذلك يعدو إليه أكيد وهو يقول يا نبي اللهم أقول لك هو وآله وأفعاله وأكرم نزله ووحي المتخاذ وأرجوه بالمال والسد والفرد ونجه من الخطايا كما ذكرته الأولاد من الجنة وأرجوه دارا فإن من داره وأهلا فإن من أهله ومن وزوجه فإن من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من النار أو حقوقهما وأعيده من عذاب النار قال أنزادا من أن أكون ذلك ما رواية واتوا جبريل بن جبير يجي يأتي أو بن مالك shi ya hau mutu da ɗan annabi shi aka ce ta da dama wani wata rana ya ce annabi ya yi abu a farai wani dawa ga abin da annabi ya ce ba ya ce وهو يقول لنا يا الله وكبر ومتكئا على كلام الرب وارحمه الله كيرحمه وآدم الله كارج وأعوان الله كمير وجه وأكرم بذره الله كرم وجه ووصي ولدنه الله كبارك من مشيئته وأرسل بالمال الله كوجه شكره والسجن كوجه شكر الحرام والوالد كوجه شكر سيده ونجنا فلا تشرك شيء لا تكفر عليه فأنا كيف توبة على أبيت من الذين موالد أبيت بوجه ورنتوا على دولة مصر ورنتوا على أول شيء دياو ذاك لا تتبوا من الشيعة تتبوا على جميع وأقول ذلك تشرع إلى خير الإحسان والوجه إلى نبينا أبيه وأعلم تشرع إياه خير من أهل الوجه وإياه من أبيه وزوجة إن نزع مع خير من زوج ولد مع ذات الدنيا وأدخله الجنة اشكال شيء الجنة وأعيده من النار وأعيده من عذاب القبر ككاد اشتكى عذاب القبر أو وأعيده من عذاب النار وكما ككاد اشتكى عذاب الوجع أو بيتي النبي أن تولى الدعاء قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الملك حتى يقول الدعاء شيء من المتعلم من الوقاصر saboda Allah zabi ya ce kawai kuma annabi na kai ya ce dai a cikin ni na nan annabi ya zo ga wannan yana cikin addu'a annabi wajen sallallahu wa bi riwayati wani ibn takam a cikin wata riwaya ya ce ka kare shi daga cikin kabari wa azabin nan da azabin ka قال محمود بن اسماعيل وقال يتي أتقوا شيئا في هذا الباب da الباب da hadisin da aka rubuto da sha'anin addu'a annabi sallallahu alaihi wa wannan hadisi ne da wani sai shi ne a sama wa qala sayyid ibn musayyib sallaitu wa ra'a ibn hurayra sayyid ibn musayyib ya ce na yi sallah baya a hurayra ala sabiyyin ga wani yaro lam ya amalin hadisi a cikin hadisi ba a yi kuskure ba wani yanayi a cikin ba a ya rufe rasu aka zuro a kurera cikin mai sallah fasa mai tsoro ya kuru shi ne ce a ya da ce a dawo ma a yi rufin azabin kawo allah ka kare shi daga azabin kawo wannan ya nuna kenan har da yaro da ana iya rage samun azabin kawo don haka aka hukumar allah kari daga azabin kawo shi kuma a roƙa bai kari daga azabin kawo وكان da بن da على كل بعد بعد الشرع عن

duka waɗanda a zoji da suka ji an ce an kare a yi ne wanda ba a ne sun yi sun ce yau da wanda ba kai za ka yi da mutum ne sauki da ke da lafiya ba a zuwa guda ta an da ke yi kuma masu gawa a sarki ba sallolin gawa da biyan ke kowa wanda ya iya ita da wani kowa ko wani tsari sallar da ya fi addu'a da ya ji ya yi ta yi kamar da wani shi ko wani

عن سعيد بن ابي سعيد بن المقعود عن أبيه ابيه انه سال ابا هريره ان مقعولي فامس حياه في أبو هريره رضي الله عنه كيف كيف تصلي على صلى kaka kake sallah na janaza wato kaka kake sallah na sallah gawa wa kala abu huraira abu huraira ya ce ana da yana rantsuwa da Allah zan ba ka labarin ko da nake sarrafawa ko kuma kai ba da shari'ar da nasa yaya za mu sarrafawa to zan ba ka labarin ko za mu sarrafawa wato attabi'a min ahli kabita daga wajen iyalin min ahli kulawa kabita da ita da kai da kulawa wai da wuta idan an kan gawa وإذا أكد عليه وجعلنا الكفار من أهل العمل وجمع إلى وإذا وجعت إلى أن أهلك كفرت إن شاء الله أكبر إذا من ينتظر إلى أهل إن شاء الله أكبر وعمل الله سيدهم إياك على الحمد لله الذي أعاد الحياة وصليت على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم سيد ثلاثين النبي اللهم صل على محمد القرآن ونتبع ثم أقول لنا استعلام هذا استعلام من شفاء الله خير ومن عقبة ومن الله خير ومن عقبة ومن ملكة كان شر لا إله إلا أنت يا زمان في أن الشيخ والله أنت وسارقت يا بيك قراءة الألواح في الدنيا وأن محمدا عبده ورسوله ومن يدعي شيئا شيئا لديه محمد الله خير wanda alamun da Allah ke kai kowa ta nufuri abin da ya san kuma da bai yi kada kuma sai Allah ma kan kada mu da shi ya Allah ta kuma da ne nan yana da aiki kwai kuma da bai ne na roki ko da shi da kai ka kara da Allah ne idan yana aiki kwai to Allah ka kara da Allah ne

wajen ba wa wasu da wajen tafi wajen kasa ayin da kuma da imama ina liman zai ga inda ma ka yi shugabanci to wannan shi ne ba da mana ba wato ba kawai na mutum ya samu tsayawa ya kai ba akwai inda aka fara tsaya idan an kawo nawa za a yi sallah akwai inda aka yi sallah kullum jina na mace akwai yadda aka tafi ta yana magana ne akan mutuwa a kuma so a ake kwarai

قال صبرا قال صبرا قال صبرا سمر رضي الله عنه قال صليت وراء النبي لا يصلى بايع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة معتد كما جاء وسط مسجد المسلمين بعد اول عام وقام وسط عشاء النبي يجب ان يشتكيك وحده قالوا بسم الله الرحمن الرحيم Wa kala, ko sai ne yi da kawai da wa ya ce ciwaye salla ala ne, ala mu'min annabi ya yi sallah da wata mata a cikin wata ummaka mata da su suka yi rubuta ta mutu suna wajen haihuwa shi yasa da ka ta samu ciki da a ce ba ta da lafiya an kuma ta haihu sai ku ga an ga zuwa wata murna ta a kai sannan wata da ta da ciki ta da ciwo kuma na mutuwa wanda ba ta mutu sai ta haihu يحتلوا على المركة أرسل يحتلوا لن يرى ما تعتلوا عليه وأصله وتعتلوا نفسه وتكما تمس ليها الألف وتكما ليها حتى هكذا ومنا وأنهم كعب النبي من سبع ومسلم جاهل وحسن وقد روى عن الشيخ أحمد آه أبو يوسف أمام من kada أنا da قال صليت مع أنس مالك على الأرض نايتا كاردا نمالك يوكا على جنازة رجل كاوا نمي wannan ba mutum namiji ne ka ya mutu a kira mala a mutum maliki ka babban na wanda a sallallahu alaihi da ya mutu kama an ya na rasa sai ya tsaya ya yi kalmi sai ya tsaya daura da kai kun ga ɗazu shi da annabi ya masa sallah sai ya tsaya daura da kafiyarsa yanzu a da ya yi mutum sallah sai ya tsaya daura da kai to bayan ya gama sun mu jawo shi na zai cikin ra'ayi sannan kuma ta shi ta dawo wata mace bayan kuma gama sallah da yin nan sai ga wata mace da kuma an gudu ga wata nan kwarai da kwarai sha wa ka da suke shi ya amma sallah da ya ba amma kai mana sallah da ga wata wato kwarai da shi ne da sallah da shi sai kuma ya amma ya ce ya yi shi sallah a cikin wata ruwa a ke da ya tafi su a tambayin wata kuwa ya yi mata sallah domin sallaka wanda ta yi ba ta kuwa wata tattata ba ka yi zalunci kuma ka ci amana wanda aka wasa ka ci amana shi kuma ana zai wata saboda ka yi ci yan uwa ne kun yi sai da sallah ta ce wa kama sai ya tsaya wato ya da wasu da sai jaura da tsakiyar gano inda an da ya sa jaura da tsakiyar matar shi ma sai sa jaura da tsakiyar wani ruwa kuma an ruwa ana da zuwa inda ake gaza wajen matsalolin ganta wato وقال لو بايع كما يكون ما يجوز وقال لو العلاء بن ذلك wani mutum na cikin masu arzikin sirri da yadda sai ya ce wani ne wura da ce haka za a aikin da ne sallallahu alaihi wa da ya ma'ala tsada a janaza a haka kaga manzo Allah ya sa a gaggawa muka maka min ha yadda ka tsaya da nan mutum ta haka aka yi sa wa min ar-rajul yadda ka tsaya wajen namiji wajen kai ne muka maka min da ka tsaya haka aka yi sa ka na mutum haka ne mun gasa kun gani su abin da magabata sun yarda da sahaba annabi a alaihi wasallam sa amince musu kamar wanda annabi ya amince musu su ma sa amince musu saboda haka yanzu abin da suke so na addini da wani ke, kuma duk da sun fara musu sun gamu da haka yake haka da kai haka annabi kai yake haka to su sahaba annabi su mutane da Allah ya halicce su su suka yi kowa da da ake halittu Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya halitta annabi shi ne da ne kowa da da ake halittu Allah sai ya zaba ma mutane kowa da su ne kowa a gari ya ba shi cikin su kama mai aiki duk abin da ya kai suna da ya ce ko ya kai suna gani, kuma wanda ya yi wani su wani wani zaɓi ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa kuma ka gani sun kai a nan da suke su da gama Allah ya ce abin nan ya ga a gafarta a abin da ya bai gaba da shi na mahaji da ansa na mahajjin da ansa ya ce ya gafarta mu domin duka daga ansa sai mahaji da ba ko su daga ansa sai ke su ce ya gafarta mu su ne a abin da an ansa ne na hawa awalin na mahajjin da ansa saboda ba su da abin da Allah ka so su yi kuma ba su da su a rai ba su da wani suke a da aiki da Allah ya bar da suna yi a shirya ba a ka shirya su kala ran wanda mai tayi ne wa ba a da ahli dini ila hada ta jama'a da mai sunna ga tsayuwa ga kamar da ya ji da su amma annabi ya kuma inda ta rubi cewa liman ya ta wani kallani ko wata limara da zama da ya za a kuma jin kake mutum وهو قول الشافعي والنسيم وكان الشافعي واحمد لعمل بن عمرو بن كعب ودعا القوم انه يكتب عند كذا رجل كان او كبرى امراض في جده دوله دونينا قومت matsayi da aka tsaya amma da wata magana ta wanko da ta ce annabi ya tsaya wajen tsakiya wani abin da tsakiya wata mata to an yi ma'asa da inda an bai sa ya tsaya wajen kan namiji to an yi mai tsaya nan ba a kai an bai sa su so a ke da an bai sa a haka to ya an samu haka na yayi wannan ba da kace yake da shi ma sai babu salatu alal babu bayanin ya sallar kabar idan a lura ta kama a yi sallar kabar kana yi kun karanta wato kun karanta da su a nan cikin hukumar cewa akwai mutane da yawa da wanda suka so mutumin da ya zai yana da kaya da duk da ne kafin to idan mutuwa a da su da kan shi saboda yanzu yana yi ya yana kuma in ba a samu masu sallah da ya zai shi da za a kuma sallah sai da ya ya yi sallah sannan mutumin da ka da a ciyar da ni yana cin babban mutum yana cin da kawai idan mutum ya gani ciyar da ni shi a cikin da mutuwa ce da mutuwa ce a cikin wani kawai da ne shi ta a cikin da ni a ta yi cikin da kawai kuma mutuwa ya kuma mutuwa na mashahada masu gani mai shan daba sigari shi ba su zuwa ya ce ba su zuwa su kai karan gashi ruwa su zuwa su kai karan gashi ruwa da yawa da suka mutane mashayar da ba su gari da ya ce ba su zuwa ya kawo ba shi ba wai na su samu yi to in ya kai ta ba da ya zuwa da ke yi ne to har da ta ne sai ya yi ta haɓaka to ba su da su yi wa da kan sun dai ba ba yi ta ba a zuwa kun ce wani ɗan ya mutu a kawai a kai shi a kai da ta a kai a kan sabba inda kawo waɗanda mutane da kuma mun karanta da su cewa a yi tauri a yi saboda ba a son za kowa na kowa na ya yana haka nan mai shan dawa ta gashi da ita wani gashi gashi da ta biyu a ruwan kuma da wannan ruwan da kai cewa irin za ta so da ne bai zai da ta hannu ne ya rufe shi sai ku ga ana cika mata musu biya wani hannu da za ka fi ka aka cewa na ta ka abin cewa na ta ta yi sauke a kai shi biya da kayan a kai a kai أخبرنا أبو والد بن أحمد الحليمي أخبرنا أحمد بن عبد الله العلمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما amir ya ce abdullahi bin ya yi ba faɗa mai ya biyo maka faɗa sai ya zo yi mata da min hala wanga kabari ya shi aka fi alu albara suka ce jiran da ne kuce an da kuce ala afala a zan tuni ya ce tuni da kuma hada mini ba kalu da fanna a wani ruwan da zai suke ce mun ruye suna cikin ruwan dare bakare na amince daga mun yi kama mu da shekara shi ya sa wani wani cikin ruwan dare na ba mu so mu kashe ka cikin tuwon da ba wanda ka wasu gaskiya ba a lokacin ba wani abu na ba fa kama da annabi ya zuru fa ka fa na karba mun ke so baya ga annabi kala ibn abbas wa ana fi ibn abbas ina cikin mun ke kun ga a tsalla a wajen musallai sai dai mai gawa sallah tsalla da ita har kai su mun da take da zama kawai su ba mutum da shi ba ne su ne sa ba ta ba sun kai da abin da ya kamata su musulmai na shi kuma wani musulmi sun kai da abin da ya kamata su amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sallar wannan mutum ya zai kai su fashi saboda da gamsu da sallar su sai ya zo ya kafa ta yi sallar yana abin da shi wa shi a cikin a sallar nan da ya nuna ana sallar da kawai idan ba a da sallar da aka yi ba ba da rai ko gobe ko jini idan an kai mutum idan mutane yan da su su kuma inda mutumin kirki ne amma wasu shashayen mutane sun kai da sallah to ku da an mutanen kwarai kun kuka hali ne wajen da ku sai ku je ku je sallah in kawai na samuwa a yi sallah in bai samuwa a yi sallah su ga yi amma wanda ya gabata shekarar biyar a yi mai sallah su ga yi idan kabarin bai samuwa in ko kabarin na samuwa kuma wasu nan gari na mutu to sai ku je in ko ba nan garin ko da wani shi ko wani wuri yake amma dai ga labarin da muka samu game da da gobe ya yi amma dai ba a wani haƙƙi ne amma kuma a mutane ba su ko kai kaɗai na kai sallah kai ko kai kaɗai na sallah na shekarar jiya aisha ta yi عبد الرحمن صلى الله saboda ka kai mata na iya haƙƙi na karfin zama tare da shi kama yanzu ko da wanda wani ahalar suna na kuma na bari amma ɗan uwa ne ba suna ba ne sai su ɗauko wani mutum wanda

kar ya a bari haƙƙin da ya fadi irin waɗanda abubuwa da ya kamata a kula da su yanzu za ku ga mutane ba su damu da ba rosu da ake na rawa da mantakiyar su da kai kana da rai da kamsu ba rosu da wannan rayuwa za mu rayuwa ce da zan ku kwari da ka da kamun sallah a ɗaya da za a yi amma ba su samu ba su samu duk wanda aka ake ya yi da aka su ko an samu da ya yin ba to kai ke mu kai ke nan mu ka mutum babban mutum cikin mutane da mutum da tare da su ya mutu sai ka gata na yawa da cikin da tura ba ruwan kowa da ni ya bari abin nan da aka rai ga wani gawa da shi na aka rai da kawo da wani amshi in ka ce ba ka rukuni da shi gawa da yanka aure za ka kai da je ku yi fata ka tafi na kawo da jama'a ba ruwan da ya yi wannan da tara da ya ba ma wanda ne ko wanda aka yi ya karshe amana ba ma wanda ne ko wanda aka yi ya karshe amana ai ko kai ne ya wanda ne ko masu kyau Allah ya ba ka ya هذا حديث متفق على الحديث أخرجه عن محمد بن عبد الله بن زبير عن عبد yi بن عبد عن الشيباني وقال da hannabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya ce ba ni ne da hannabi sallallahu alaihi wasallam ya da kawai da rada ne ya yi suwa jama'an kamarin dai wanda aka tafi wa wata wuce ne masalla alaihi ya bai san wata kuru kalba da bai sun kai kyau bayan wa kabara a wani mai kabara ne wani hasa da ta kabara wani da ya ce a cikin kanan ne mai kyau ya halarta wanda shekara ke da وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قوم ابو هريره يقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قوم لي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه القبور يجب تلوى القبور

Kuɗi ɗebe son rai a samu mutumin kirki wanda a kan tabbatar da mutumin kwarai da ya fi ko shugaban kuna ko limamin kuna in kun fita an zama ka halaga a fili kun fita shi in kun fita an zama ka halaga a fili kun fita shi ku samu mutanen kirki ku sa ku ba ku mutanen kirki mun gani yanzu da harkar ta da wani nan da ya ce ko da jin zo da abubuwan da suke ya ke da su ga wasu da amma yanzu sallaka da ce Allah zai harka abubuwan da suke zai da rahama saboda mutumin kirki ya ce kawai ga harka Allah ba ta ba ta ba ta ya ta ba ce balle ya ce mu a kuka ko ka je ka ruban ba haka Allah ba haka mutum shi Allah ya zama mutane kwarai duk inda suke ya sa abin kuma sa ka musu da ke ku sa mutane da ke ka ku ce amana da wani cito ga galiman wani kuma ka sa wani kun san limamin kun san kowane wata kila ma limamin kuma na aika Allah kuma ku zo ku ce shi za ku sa amana da wani kun ci amana wani da ya watakila ɗan ci da abin gina ko ku ta kuna sallah da ta kawo mutanen kirki mutanen gawa ya ta daga sallah ga kila wani kokotar ba a da ya da ranar da ya ce a kan ta da dai ya da ba a kula da ranar da ya da su ya ce allah ka gani ma wani ba turar da ya shekara ta da ta ta wanda ya da damar da ya aika mai da tsarar da naira ya yi tsarar da naira dubu da aka kawo da bai samu ba to wanda a haka ko wani da ya kuma da zuwa ce wala mai tashi ya samu da ake yi da wani ku tsare wannan amana da kwakwakwan yi zuwa da kuma kuma za mu da kai mafi ya ga Allah sai an saba da yake yi sai Allah azaba ma Allah kara haka ku sa mutane Allah ya yi wannan magana yin sallah da kamari idan akwai lalura tatta ta inda kamari sallah ko ko ko a kasar alim shi ne magana mai yawan malamai mai amsa da nabi ba a nan sallallahu alaihi wasallam ba man ba da mutuwa da suka bayan annahu ya juzu an yi sallah a lakar sun ka ya halitta a sallah kamari ne akwai da dole ya sa a sallah kamari ko sai in babu da ruwa kuma karanta ba sallah laifi na ya sallah in babu da ruwa amma ya da ruwa ko ana zuwa yin wannan magana ta abin da malamai masu ilimi da tambayi da wani da bayan wawa kawai da ibn mubarak da ce magana ibn mubarak da shafi da shafi wa ahmad wa isaku amma wanda haka kuma wasu mutane wasu mutane sun da yan kaɗan ila an da ya kalla alaƙa ba a kalla da abubuwa da kara mana malamin yana kuma da kuma kai wata wata ba a kalla da amma kan kuma jirar za a yi yanzu ya gama kula ka kama jikin kama karatun kuma ba kalla guda ya kuma karatun karatun hadisi uku ko wani ya amince da kuma siffar da ya amata da su amma wanda malamai suna ganin cewa in dai an riga an shi wanda an zai da kawai ne ake ayat salatu ala kamar to malamai sun yi saba a ah, ya amkare mutum ba a bai sallah ba ana yin sallah da kabari to tsawon kwana na kwana na aka yi sallah aka zuwa inda yake a sallah in ya wuce wannan kwanakin ba a sallah ka kamar kwana na wani sabanin da malamai suka yi fa za a baka mun ila an yi sallah ah, a ila shari ana sallah ka kamar ya zuwa wata guda idan mutum ya mutu har a yi wata guda ana iya zuwa inda kamar ne ya yi ahmad wannan shine magana imam ahlus sunnah wal jamaa imam ahmad bin hanbal ko itawa lima ruwa saboda hadisin da aka bai zuwa sai ibn musayyib anna umma sa'd lalle umma sa'd bin ubada mata akwai wani mashhurin sahabi na aljanna ɗaya daga cikin ya aljanna mutum goma da aka bishara na aljanna ruwa da ta mutum والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل sun kai mata sallah sun shafe sun kai mata sallah sun kai ta annabi bai da falan ba ka da lokacin da annabi ya dawo sallah a daga sai sai mata wato kamar ya nuna sahabban da annabi su bai na sallah amma wannan mata sallah ta yi girman da, ta yi wannan sallah da haka da annabi ya dawo an faɗa mai ai matan nan ta wata guda da mutuwa sallah alaiya sai ya tsaye in a kai shi ta kama da aka kai shi biyu wa kada maza da lalata wata guda guda wuce ya kuwa saboda haka wasu biki in dai ba a wuce wata guda ba to ana yi zuwa kuma da ku lura da wannan a tafai na matar da kada sun karfi da don kasan ko ake mana ta abin da ba da babban mutum na na mai gidan mutum da a wanda bai taɓa shi ma an kai kala a cikin bai taɓa shi ma an ka shi kai kala a cikin wanda ta ba ta da wanda bai taɓa shi yadda ya gina a wani dan ya kawo da mutum na wanda ya fi ma zai jawo su da abdullahi ya ce zama da su ya yi ya a kai sun ka ya yi da kai da ke a yi da ne zama ba na shi a ka musa Allah bai da fitari haka kawai ana da zama na zan tuka ku ta ta gida ne ma ba ne na kai ko kuma Allah ga da imani to ko sai lokacin da yake sai ki ka ji abin da ba mu bai yake muna sai annabi ya mai da bayani ka ji abin da mu bai yake mana ya ce mana kaza ya ce mana kaza sai ya ya kuma a wannan alamin da suka faɗa ma a kawai na mallaka kaka koma da ta wata ba ruwa ya da shi da Allah da nufin mura to mutum na mai daraja a wani mutum duk layin da ya Allah da ya da ya kusa saboda mutum da ke na baya kusa da shawara da da kawai da shi na ba da ta rufe ke wani sallah kuma za a sa dawo mutum da kashe da kawai a kan kashe kuma tashi da wani za mu kasance a kowane an yi sallah da don ku ce wa sufiya ne a ba kuma ba ka yi domin da abu ya kai wajen wani kamar ya yi sallah a cikin mafi in ne su ma ka zama sufiya ne su ma annabawa ne kamar yi su annabawa sauran annabawa ba kai ma an ka yi kan kusurwa ka ba da kai da ya fito da ita waro ya ake kira ma a nan bin abbasin an zo yi wannan hadisi daga ita ma daga bin abbasin wato hadisi masu wato wannan hadisi da hadisi wasu hadisi ne sahihi inda waro ya ala ni ko reba ala de la ma ko ma da ni de ka ko reba ala de la ma an na nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala qawli ku ta sallam tanya an nabi ayu ya ya dawo wa ni ka wa ni ayu salla alaihi ba ya ko na ko ni ki ta ni ya dawo de dawo te ti dan ka ra ni ko wa ka ko ka yi wani da dama ka taka da mutanen kirki wanda suka barka kai ma kai umarni da dama ka kai ma kai umarni su mutumin da ya rike Allah Allah ya rika shi duk wanda ya rika Allah Allah ya rika shi to duk wanda ko Allah ya rika Allah yana so duk wanda Allah ya so mutane na so mutanen bai suna so وروي أبو عروة أنه صلى ala abin da a tala'urin ba da kamanin da shi annabi ya yi sallah ga matattun hudu a wa'annan da ya aji aiki aji aka zuwa da yana hudu to annabi ya yi musu sallah bayan shekara ta mutum kuma kenan bayan shekara ta mutum ana izuwa ne kawai ne a zaki da sallah wajen salaga ya ana zai ya an salaga ta fashe addu'a ne tun da ba su yi a kai ba ba su yi da aka yi ba amma dai da sharuɗin sallah da ke ayi abuwa a mai da gaba gaba a yi kabar a yi kira a ayi a kun ga sallah da illa dai ba kamar sallah a zuwa ba wanda ke da da wuri amma dai kana da sallama kan wani sallar a zuwa da sallama suna da kafara harama kan da sallama وبلا تدليل على انه لا يقرا الدمه في البيت جاء حديثنا يا ابن باكر تقول يقتل الدمه wato ya halitta a rubutun da dare in ta kama kare shi da dare kamar da dare ya gabata lalura ce ta sa a cikin da dare wanda ta kama kuma a yi hankali a cikin da dare ta a kai yawan kasa ba daidai na abin musulmi wa na a kaji shi ba wajen wanda yi yawa duk abin da aka mai yana kan shi ba wadatanci to a kaji shi ba wajen yawa kun ga ya mutu ne to ba dai yana da wannan rayuwa ce da musulmin da rayuwa ce da da ke ta ƙarshen zamani ga ta tare mutane amma ba ba amana domin suna da suka yi na ba su su walakanta ka Ko ga su tare da kuma sun ce su musulmi na amma kullum suna da suka yi ina za su su walakanta wannan rayuwa da ta ƙarshen zamani da kawo to ga rayuwa ba ita aka yi nasi aka yi ba ga rayuwa aka yi ba nasi aka yi musulmi kowa ya mutu ba mutunci ne aka yi ba a yi yawan hanya wanda za su zama a tsohon yaro ya wala kai ya wala wani ne nan kuma ka da yi ruwan da ba su da da zuwa da zuwa da kowa na dama da ka kano ku da Allah yaron da ya ji daɗi su ba a rusa ga yaro mutane na nan Najeriya su za su ka yana fitowa da dare a kai a kai ruwan da ba su gari su ta cikin kawai wanda ya daɗe bai da lahiya a cikin shi da wurin su ko mai ciyon a rage shi da gobe ya an kai wasa sai a lokacin ta ya kwamfani kowa na mutane ya zaba imani ka yi tsoro yaro na ala kai nan da wabakta mutu kowa ya maza shi sai da kumburi kai da wabakta kumburi ko da an kumburi kuma ba zai ji daɗi ba duk irin wa'in abubuwa da wulakanci kare musulmi aka da su ba a burge su su sami shi ko bayan ya mutu da kare yana da rai shi ka hana rayuwa ta mu a yaki da kusurin zamani ka yi kokari da tabbatar da don tabbatar da allah ya da mu gurgurwar tabbatar da haka allah ya tabbatar mu ta, kakka da mu da cewa mutane ya ba su a ai mutane ba su ne ruwan da mutane kan masu ya rage gari sun kai wasu fa kan masu wanda ya wayewa ko ya aiki a yi wayewa kai da yawa wanda ya ce bai yi ba wayewa ce kai da yawa wanda ya kulla wani shiri wayewa mana amila wa mai amal zuwa shi da duk wanda ka aikata mai kyau sai a sa mai shi saboda ka mai kyau za a saka mai kyau Ke tabbatar mara kyau idan za a kata maka da mara kyau shi ta ko ganin mutane ga sanan kowa ne shi da wani kowa ga ana walakanci duk da aka yawa ke yayin da shi su za ku nan su walakanci mutum kowa da nuna in dai bai duka ciwo kwarai za ka ga kullum za ka yi da wani samu hanya ta rubutu maroki ya gaba ya kuma karanta da su inda maroki yake mara mutunci duk inda maroki yake da mutunci uban kowa abai ba shi yana ba shi za ku ga sun ga mutane kuna gani ku diba ba da kaiwa gana da kwamitin eh, lantin lantin na kaza lantin na kaza lantin na kaza wanga da ƙarfi wanda da kai ta lantin ba yana da jikin ya da a rubuta da zuwa kawo su kawo ta rubu wanga na da kwamitin kuma rubuta sai waje kaza su rubu mai wanga kuma rada biyu ya samu ita wajen manya shi ko kokari ya kai ya buƙe su dai ya dangana Allah ya kyale shi wannan kiyama sai ka ji ana ta kuma shi kuma ya ba sai ka ga wajen an zo an wani marasa mutunci mara ya iya ya iya ni da karya ni ya zo ya kama ma kira ni ka da nan gaba ka ba dubu goma da nan an jaba an a habaiki da kai sai ka wata ba da dubu goma sai ka shiga ba da dubu biyar cikin ɓacin ba ka da lada ga azumi ga aiki wanda ba ta Allah dan annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam man sada an ba an yake da hu wa dinahu bi da din wanda ya samu dama ya kare mutunci ya kare addini da dukiya aka ce a da na da ya rasu ni ka kan ko an ka mun ruwa ma ya ni rasulullah ni manzo Allah ka ni ya kamar na maru maru ya kan bashi inda duk ga mutum ya kama kana wahira a cikin bashi kakka bashi ya ci gaba ya bashi ko ka bashi ko ya ci to ya kun gani eh, abin da ya sa yanzu Allah ya kan eh, yin haka daga wasu nan kai kana ganin su ba kowa ba su ba komi ba amma sai ka ga Allah ya kuma musu alheri ya ba su abinci ya ba su abin sha in matar su ta ya ba su abin suna in za su yi su aure ya ba su abin kai kayan aiki in za su a su aure ya ba su abin gina ko ya yi ya ba su abin aure ko ka su kare gane su ba manya kun ba su da wata babban sana'a sirri na na Allah ya san abin da ya sani sai ka zaune babban malami in ya tashi da zuwa cikin yana tsogana gana gana shawon baro koli shawon baro kucina a zawo ga takarda mu zawo ga takarda mu a tura ta waya a tura ta waya a tura ta wata a tura ta ga yanar dai ko da aka kai an kai ba su kai mabarwa akwai sirrin da allah ya sirrin ga abin da kaga allah ya yi daidai to amma da shi marubuci ya zau kama abin da ba shi kai ba shi marubuci ka mallaki na kaka mallaki na in dai roƙo in dai ka ga ka to an ba shi na ba shi ka cire mutum Allah ya ba mu kariya da قال جابر رأى من رأى ناس نارا

wannan ya nuna ana biyu biyan da ta tarihi shi ya yasa kuma daga. Hannun da ya yi wannan rubuta da ta tarihi wannan ya nuna ana biyu biyan da ta tarihi wani kana na ji su zai ba kama da abuwa na tarihi ko da ya sabi su da rauni kama da alwani ya rauni a kabarar na abubuwahiri bin ahmad almalihi a kabarar na ahmad bin abdullahi akwai a kabarar na muhammadu bin yusuf حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن الفضل حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن أبي عن أبي رافع أبو رافع يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود لليوني بكي رجلا أو امرأة بكي namiji na ashe ko kuma dai mace ruwayoyi dai wata ruwa ta ce namiji na wata ruwa ta ce mace to shi wannan aswad kane ko kane ko ko majin cikin masallacin annabi da ya kumbul masjida yana share masallaci kama ta ce to kun san ga ganin mutane wanda bai da gida masallaci ma ya gabana da ganin su ba wani suna mai daraja ko da kuma garin mutane mai shanu masallaci to an mutum na mai daraja ba mai kuɗi a mai daraja ba da sai san mutumin da mai shanu masallaci zai mutu da sai da ya mutu da daddare a abin nan walamai alamin da biyu sallallahu alaihi wasallam bai mutu a nan da ya mutu a kuma kun san shi nabi sallallahu alaihi wasallam shi a da masallaci kuma shi ya ba shi masallaci yana jinya cikin masallaci ya kamata da ya mutu a sanar da manzo Allah su kuma su yi mutum da girma ba sai ka ce to saboda wani mutuwa wani aka da manzo Allah ya shiga ka ka su zo mutum da masallaci mun yi sun ka yi sallar masallaci wa zakara wuda da rannan sai annabi ya tura shi wa kada sai yace ma fa ala zalika al-insan kai dan mutumin nan cikin masallaci ya yake ni ya aka ta da ma'ana ya yake qalu ma ta ya rasulullah yace ai ya mutu ya rasulullah mata ya rasulullah qala afala adantumuni faƙalo inna wuta na kaza wa kaza suka ce ai shi mun ga ba wani babban mutum na ba ba wani kaza na shi yasa ba mu haɗa maka ba Ƙara mai ruwa ya ce ba haka rushe ana musu ƙarƙarta a sha'ani ne suna gani shi banza na ba kowa na ƙala maza Allah ya ce ba dulluni ala kafin ko kaje ko da ba. annabi zai gamsu da sallar sahabbai gani shi ba ko gwada mai kabari na yi sun ka shiga ba a dabi yanzu fata kabarku a dabi yanzu inda kamar yi nufin sala a dabi yanzu kan kun gani duk mutumin da da sun kana alhiri ya yi yawa gare shi an kai mai sallah ka sani ba kana da maka ta yadda kamar yi ne kai kun ba ta ba abu na kuma kai ciki ba ta ba abu na kuma kai ciki amma dai abin da ya kamata ku sani a gabas mai sallah zai mai da gaba ne gabas zai mutu a don haka nan sai ka koma ya magare ka tashi gaba kuma zai wa la'asa sadaka ba ka mai sayar yan gare ka koma ka tashi shi gaba da dai duk aka sallaka a magana هذا حديث متفق على التحديث وانا حديث البخاري ومسلم في اتفاق بانجازه a farajar musulmi ana yi kafin ajihadar an hamma da wani zai bai sanadin sun ma'ana masar ya wani toshe ga amma da wani zai da sanadin ma'ana kai ta yi kama da ma'ana wannan hari wata da sai dai ya kada ga masala a da yana nan bai masa kama kenan wanda ruwa ya sa nuna nan bai na wata ruwa ya sa nuna wata kama shi a masala ce sun makala yana harbin kubur yake lalle waɗanda kaburbura masu a tun suna ciki take cikin al'ada ya masu ita wa inna allaha ya nan gudu halamu lalle allah zai haskaka ta gare su bisa salati a nan yin salati ne gare su allah zai haskaka musu wannan abin da kabari kaburbura na su wannan hadisin yana cikin abin da ya samu ga mata yanzu na ta kula da ta da ta yi da ga mata su da suna zuwa su da kaya a share masallatai a shiga dole a wanki ya akwai tutane a cika da ruwa a gyara abin da ya kamata ka yi cikin ta saboda muhimmancin da annabi ya ba wanka matan da ta share masallaci ne da share masallaci babban mutum na kusan sha'anin allah wato ne na wanda bai da tsari ya gabar samuwa da ta yi da ba wani ko ya gama ta mai da dalili kaza wanda ko ya gama ta mai da dalili kaza kowa da dalilin da Allah ya gama dalilan Allah yawa ne ita ta Allah ya gama ta mata da dalilin shara masallaci to so ake ne kuma mutum ya riga yake da Allah ya mutum kuma shi na Allah yana karɓar aiki wanda aka yi karo shi ko ƙaramin ko babba Allah na haka aiki wanda a sanye shi kuma yana ba da lada mai yawa a shi wanda da shara masallaci a kan gaba su mara har ka bai kuka yi mata sallah a nan da yake yi gamsuwa a gwada mai kamar shi an ku gwada sai ce da kai ki shi sallan mansa na Allah gari ta ba sallar ka haɓar ba, Allah sallan mansa na Allah ko mansa na shugabannin ma. mansa ko ga shara a masallaci ta samu wani to kowanne ku ya aiki shi aiki ne saboda Allah ne tsarkake niyya ne saboda Allah kuma ya saka su kuma ala da mu da mai da ya ce bi dalilun ala annal mayyit cikin wannan akwai dalilin ya mata ce da za ka da baladin cikin gari ya yake innama yusalla alaihi hasan bi hadrati ana sallah inda yake wato shi wanda a cikin gari kana cikin gari to idan kana so kai mai sallah idan ka zuwa idan na wani daga labar da ya yi da wani sabanin wanda ya fafa an da ya wanda ya cikin gari kuma yanzu an ce mutum kana da mutum shi yana mai ba kana so kai mai sallah sai kai salatu ga yi ka zai kai alwala ka samu masallaci ka tsaya kai sallah sallah ga kai mai alwala shi ke don ba cikin gari ya amma in nan birnin kabiru ta samu abin nan abin hawa a hau a kai sama kawar ta kai kasar ka ce da wanda ya sai na asali na kaba da da ke da ka zagaya ka kuma ka sa shi gaba ka ce a tsawa kai ne sallar da bakawa in da cikin gari in ko wajen gari yake shi da zaka da bai gado a da wanda yake ga'ibi na shi ba ke zuwa ganin gari gaba bisa su gari wanda wanda aka sun kuma salatun da haka mafi sai a sai a halarce shi a ɗaya da kawai a musamman shi wannan karshe wannan ne kuma nan kwana kuma nan babu kwana insha Allah ka taimaka mana Allah duk lokacin da mutuwa mutuwa Allah ka sa mu kashi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

Allah ka gama da wani Allah ya a da ka gama da yalar kowa da kowa Allah ka gama da albarka Allah ya Amin. Amen. Amin.